goma agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Labaran ƙasa a cikin labaran zaji cewa majalisar dattawa ta buƙaci 'yan najeriya su yi hattara da wani gurɓataccen man fetur da ake shigowa da shi cikin ƙasar nan gwamnatin tarayya za ta gana da ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta ƙasa a yau domin dakile shirin su na tafiya yajin aiki hukumar hana fasakauri ta ƙasa ta ce an samu raukuwar shigo da motoci cikin ƙasar nan daga ƙasashen waje Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaran ƙasa yau Alhamis 28 ga watan Zulhijja shekara ta 1445 bayan hijira daidai kenan da 4 ga watan Yuli da shekarar 2024 miladiya. Kanan labaran aka saurara sai ya gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Khadija Nasir. a yau ne babbar kotun jihar kano za ta saurari karar dambarwar sarautar kano da kwamishinan shari'a na jihar kano da majalisar dokokin jihar kano suka shigar gabanta ta hannun lauyan su ibrahim isa wasu karar masu karar na neman kotun ta hana sarki aminu ado bayar da sauran sarakunan da gwamnatin kano ta sauke na bici da rano da gaya da kuma karaye ci gaba da ayyana kansu a matsayin sarakuna ranar talatar da ta gabata ne mai shari'a amina adamu aliyu ta dake ci gaba da sauraron karar zuwa yau 4 ga watan yulin da muke ciki majalisar dattawa ta ankarar da jama'ar kasar nan kan shigo da wani nau'i na gurbataccen man fetur da kuma diesel cikin kasar nan da yake gabatar da wani kudiri a jiya laraba sanata suko ya ce a ranar 16 ga watan yuni shekarar 2024 wani rahoto ya nuna cewa wasu jiragen dakon kaya sha biyu sun kai tan 660 na man diesel zuwa birnin lomina na kasar togo inda daga nan aka rarraba su zuwa kasashen afirka ta yamma musamman najeriya a cewar sa ingancin man bai kai na wanda aka saba amfani da shi a najeriya ba daga baya majalisar ta kafa kwamitin gaggawa don binciko man da ake shigowa da shi wanda suka ce yana da haɗari. Wata kungiyar 'yan kishin jihar Kaduna da ke rajin samar da shugabanci na gari sun gabatar da kokensu gaban hukumar yaki da cin hanci da karɓar rashawa ta ƙasa ICPC. akan tsohon gwamnan jihar malam nasir irfa'i kungiyar ta bukaci hukumar ta fara bincikar tsohon gwamna akan zargin sa da sace wasu kudade a naira biliyan 423 koken mutanen na zuwa ne bayan rahoton da majalisar dokokin jihar ta gabatar akan tsohon gwamnan wanda ake tuma da yin sama da fadi da kuɗi sama da naira biliyan 423 idan ba manta ba tsohon gwamnan ya maka majalisar dokokin jihar kafan kotu inda yake zargin majalisar da bata masa suna a nan kuma kamfanin rarraba wutar lantarki na kaduna ya kara kudin kowane kilowatt zuwa naira 209 a jiya ne kamfanin ya sanar da karin kudin wutar wanda ya shafi kwastamomin da ke amfani da layin ba da a sanarwar mai dauke da sa hannun kakakin kamfanin abdulaziz abdullahi ta ce karin kudin ya fara aiki tun ranar ɗaya ga watan yuli da muke ciki karin kudin daga naira 206 zuwa naira 209 daina zuwa ne kimanin wata guda bayan rage shi a sakamakon caccaka da kamfanonin rarraba wutar lantarki a najeriya suka sha bayan sun kara kudin saboda gwamnatin tarayya ta janye tallafi a bangaren idan ba manta ba majalisar dokoki ta kasa ta soki tsarin da kamfanonin rarraba wutar lantarki suka bullo da shi na raba masu amfani da wutar zuwa rukunin ba da a sai kuma rukunin ba da ca da kuma rukunin ba da da rukunin ba da a shine layin da kamfanonin suka ba abokan hulɗarsu da ke amfani da shi tabbacin samun wutar lantarki ta akalla sa ashirin a kowace rana sauran layukan kuma ba su da tabbacin wani sabon bene mai hawa biyu a jihar lagos ya rubuta yayin da ake tsaka da mamakon ruwan sama wanda ya haddasa ambaliya wasu sassan jihar ginin ya rushe ne a lamba 12 da ke yankin cameroon kusa da ewella a mushin hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar lasema ta bayyana cewar bayan isar jami'anta wajen da lamarin ya faru ta gano wani sabon gini mai hawa biyu ya rushe an ceto mutum bakwai da suka hada da mata uku da maza hudu tuni aka kai su asibiti domin duba lafiyarsu ya zuwa yanzu dai hukumar ta ce babu wanda ya mutu a dalilin rubtawar ginin babban sakataren hukumar lasema ta jihar lagos dr olufemi damilola ya ce ana ci gaba da gudanar da aikin ceto domin tabbatar da babu wanda ya makale a baraguzan ginin gwamnatin tarayya ta hannun ma'aikatar ayyuka ta ba da umarnin buɗe magudanar ruwan da aka rufe su a kan manyan hanyoyin ƙasar nan da ke jihohi domin dakile fuskantar ambaliyar ruwa babbar jami'ar kula da ayyukan gwamnatin tarayya jihar Legas Uwargida Olukorede Kesha ita ce ta bayyana haka ta cikin wata sanarwa da aka fitar a ranar Laraba. ta ce ma'aikatar ta fuskanci halin rashin jin daɗi da ambaliyar ruwa ke haddasawa kuma ta himmatu wajen ganin ta magance ta ta kuma ce ba dukkan sassan jihar Legas ne aka fuskanci ambaliyar ruwa a jiya ba kamar yadda wasu rahotanni suka rika bayyanawa. ana shan labaran ne daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na mita 93.1 a zangon fm karfe goma da minti shida agogon najeriya nijar kamar da chadi yanzu kuma labaran kasar zai dora a yau ne gwamnatin tarayya za ta gana da kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta kasa sanu da kungiyar da ba malamai ba ta jami'o'i nasu da sauran kungiyoyin jami'o'i domin ganin an dakile shirin su na tafiya yajin aiki za a yi ganawar ne a ofishin ministan ilimi na ƙasa da karfe ɗaya na rana matakin na zuwa ne a yayin da wa'adin makonni biyu da kungiyoyin suka ba wa gwamnatin tarayya domin biyan su albashinsu na tsawon watanni hudu da aka rike musu ke karewa wata majiya ta faɗa wa jaridar punch cewar ministan ya gayyaci kungiyoyi domin wato taɓa alli da su a yau rahotanni sun bayyana cewar kungiyoyin sun tsara yin zama na musamman a tsakaninsu da karfe goma na safiyar yau kafin su je wajen kiran da ministan ya yi musu wata babbar kotun tarayya da ke abuja ta ba da umarnin rufe wasu kamfanoni da ke da alaƙa da zargin almundanar kuɗi ta dala biliyan tara da shida da aka yi a ƙarƙashin kamfanin panda id kamfanonin su ne trinity biotech nigeria limited da resorts express concept limited linked wato wanda ake wadda ke da alaka wadda alaƙa shi take da wanda yake da alaƙa da james nolan wanda tuni ya cika wandonsa da iska mai shari'a okoro ya ba da umarnin kulle kamfanonin biyu tare da mallaka kadarorinsu a hannun gwamnatin tarayya wasu fusatattun matasa a jihar benue sun kone ofishin hukumar zaɓe da ke sankara shalkwatar karamar hukumar ukum da karfe biyu na yammacin jiya kamar yadda wata sanarwa da kwamishinan hukumar zaɓe na ƙasa sam ulu mai kun ya fitar ya ta tabbatar ya ce an lalata kayayyakin ofishin da suka hada da injinan janareto guda goma da akwatunan zaɓe guda ɗari uku sai ɗaurin takardun dangwala ƙuri'a har guda ɗari biyu da saba'in da sauran kayayyaki a yayin farmakin da matasan suka kai da sunan zanga-zangar adawa da ayyukan 'yan bindiga. zanga-zangar ta biyo bayan wani sabon hari da 'yan bindiga suka kai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 11 a yankin kazalika matasan sun cinna a sakatariyar mulki ta karamar hukumar wuta tare da ajiye gawarwakin mutanen da aka halaka a wajen a yanzu haka gwamnan jihar high st aliya ya saka dokar ta ɓaci a karamar hukumar a sakamakon tashin ya matsin da aka samu shugaban hukumar hana Fasa-Kauri ta ƙasa kwastam a adewale adeni ya ce an samu raguwar shigo da motoci cikin ƙasar nan da kaso 45 cikin 100 a zangon farko na shekarar da muke ciki a sakamakon kalubale na canjin kudin kasashen waje da ake fuskanta a ƙasar nan adeni wanda ya bayyana haka a yayin hirarsa da gidan talabijin na rice na zangon ya ce ya kasance mai zangon ya kasance mai tsaurin gaske ga 'yan najeriya da harkokin kasuwanci baki daya sakamakon kalubalen canjin kuɗin sai dai ya ce an fara samun daidaituwar al'amura a zango na biyu na shekarar da muke ciki ya kuma kara da cewar a yanzu haka wasu masu jirage da ke zaman kansu sun fara barin kasar nan tun bayan ma aikin tantance su da hukumar ke yi. mai sauraro da haka ne muka zo ga ƙarshen labaran ƙasa ma kafin mai sallama ga maimacin kanin su an je cewa majalisar dattawa ta buƙaci 'yan najeriya su yi hattara da wani gurɓataccen man fetur da aka shigo da shi cikin ƙasar nan gwamnatin tarayya za ta gana da kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta ƙasa a yau domin dakile shirin suna tafiya yajin aiki hukumar hana fasakauri ta ƙasa ta ce an samu raguwar shigo da motoci cikin ƙasar nan daga ƙasashen waje karin maganar mu a yau cewa yake yadda kake ji haka nake ji cinkuna margadan gare a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na mita 93.1 zangon fm sai abdulmumin abubakar tsanyawa da tattara labaran tsab kamar yadda aka ji su khadija ta abdullahi ya ta sada ni da ku ne khadija nasar da na karanto da ke cewa a huta lafiya